da arba'in da takwas wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin kitabu almanasik littafi da yake magana a kan ibada ta aikin haji a darasinmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na arba'in da takwas babu al'ummarati min babin da ke bayanin mai aikin haji ko umara ya fita zuwa tal'im masjidu aisha ya ɗauro harama ta umara ya ƙara dawowa makka ya yi wato umara mana idan mutum ya wannan shi ma umara ta yi yau bi idnillahi ta'ala za mu tashi farkon babi na arba'in da tara. al'imam abu abdullahi ibn majiya rahimahullahu ta'ala yake babu man a hallabe umratin min baitin maqdis babin da ke bayanin wanda ya ɗaura harama ta umara tun daga baitin maqdis mana in ya ɗauro harama ta yi abinda babin yake so ya nuna a nan shine mun karanta wasu gurare da ake ɗaura harama a baya a babi da muka kira babu almawaƙi muka ce mawaƙitu almakaniya wasu gurare guda biyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya iyakance su cewa duk wanda zai ɗaura arama ta haji ko umara in hanya ta biyo da shi ɗayan waɗannan wurare guda biyar lallai lallai ya ɗaura arama a waɗannan wurare zul'ulaifa ga mutanen madina jufa mutanen sham da yammacin afirka karnul manazil mutanen naji za ta irfe mutanen iraq sai kuma ya lamlam ga mutanen yaman waɗannan su ne gurare guda biyar da annabi ya ce su ne wurin ɗaura harma ga 'yan guraren da duk wanda kuma hanya ta biyo da shi a guraren ga wanda yake son ɗaura harma ta hajji ko umara sannan mun karanta a baya cewa yin niyya ta aikin haji ko ta umara shi ne rukuni idan mai mutum ne ba da wato aikin haji ko umara amma ɗaura wannan niyyar a miƙaci wajibi ne mun karanta wannan ɗaurawa a miƙaci wajibi ne akan haka idan mutum ya zo miƙaci sai ya zama bai ɗaura harama ba sai bayan ya bar miƙaci. to ya bar wajibi aka ce ana buƙatar ya ba da hadaya ta barin wajibi wannan duk mun karanta abin da yasa na maimaita wannan yana da alaka da wannan babu daga babukan da muka karanta ya nuna mana waɗannan wurare guda biyar ɗan dole ne in mutum ya biyo ta wuraren ya ɗaura haram ba a san ya tsallake wuraren bai ɗaura haram saurayin ya tsallake guraren bai ɗora harama ta ji ko umara ba akwai wancan wato hadaya a kansa to mutum yana iya kuma ɗaura haramarsa kamun ya kawo ɗayan waɗannan guraren to wannan shi ne wannan ba ina fata an gane kaga yana da alaƙa da waccan matsala ta baya sai dai kawai alaƙa su ita waccan matsala tana nuna in ka zo ɗayan guraren nan ka ɗaura araba ba a san ka tsallake su in ka tsallake su akwai waccan tara a kan mutum to wanda kuma kamin ya kawo guraren sai ya ɗaura haramar shin aramarsa ta yi ko ba ta yi ba to wannan shine babu man a hallabe umratin min baitin maqdis babin da ke bayanin wanda ya ɗaura harama ta umara tun daga masallacin kudis kaga masallacin kudis bai cikin waɗancan gurare biyar da aka iyakance a ɗaura araba ta haji ko umara hasali yana nesa mutuƙa da ɗayan waɗannan guraren guda biyu. to idan mutum ya ɗauro arabar umara daga wannan wuri, ya taho maka shin umararsa ta yi ko ba ta yi ba shine abinda babu zai tattauna a kai قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن محمد ابن إسحاق قال حدثني سلمان ابن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة دغ أم سلمة هند بنت أبي أمية الله يقرأ متى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai من ذن الله صلى الله عليه وسلم man ahalla bi umratin min baitul maqdis duk wanda ya ɗauro aramarsa daga masallacin Qudus gofera lahu za a yi masa gafara ko an gafarta masa قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يحيى ابي سفيان عن امه ام حكيم بنت اميه an ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi na cewa man ahalla bi umrati wanda ya dauro haramar umara min baitil maqdis daga masallacin qudus kanat lahu kaffara za ta zame masa kaffara lima qablaha min na abin da ke gabanin wannan wuri na zina, Salat fa kharajtu ay min baitul maqdis bi umrati ummu salama tace shine lokacin da naji baitul maqdis da zan dawo nima na ɗauro arama ta umara na taho domin in samu wannan falala waɗannan hadisai guda biyu dukkaninsu hadisai ne na ummu salama Allah ya ƙara mata duk da sanadin hadisin yana da mas'ala amma dai ma'anar wannan hukunci shin haka yake gurin malamai ko ba haka yake ba imamul kabbabi na cewa fihi jawazu taqdimil ihrami ala al-miqat waɗannan hadisan suna nuna ya halatta ka gabatar da haramar kaniya kenan kamun ka ƙara tsohi ɗaci minal makani alba'id tun daga wani guri mai nisa kamun ka ƙara so ɗaci. kenan abin da aka hana wannan babu yana nuna ka zo miƙatin ka ƙiyan harama ka wuce shi ne aka hana amma in ka ɗauro kamun ka ƙara so ya yi. sai dai abin da aka fi so ka zo tsaci ka ɗaura haram domin an ke yana nuna halacci to ba fa ba ne akwai bambanci tsakanin halacci da ibabi halacci kawai in ka yi ba ne ibabi kuma abin da aka fi so a yi kenan wannan yana nuna in ka ɗauro haramarka kamun ka tsara tsomi kati ka yi halal ya yi amma ka zo ni kati kai shi aka fi so mustahabi sadakar kiran zuwa miƙati shi ya yi. me yasa saboda nan annabi ya ai ya san da waɗancan guraren amma bai sai da ya ƙaraso wannan gurin yana nuna kenan wancan halacci wannan kuma istihbabi kaga istihbabi kuma gaba yake da me da halacci ina fata an gani shi ta ce yana nuna kawai ya alatta kana iya ɗaura arma kamun ka kawo miƙati tun daga wani guri mai nisa ma'attar ribi fiye tare da wata kwaɗaitarwa na lada akan haka wa qad fa'alahu ghayru wa'idin sahaba yace da yawa daga cikin sahabbai an samu sun yi haka zakara zalika jama'atu yace wasu daga cikin malamai sun kawo wannan bayani wa an kara umar ibn al-khattab ala imran ibn usayn min al-basr amma umar dan khattab da yaji imran dan usayn ya dauro harama daga basra a iraki sai ya hana shi yin inkari ya hana wa karihahu al-hasan al-basri hasan al-basri yace ba abinda aka fi so ba kenan wa ata ibnu abi rabah da ata wa malik ibnu anas da imam malik suka ce duka ka ɗauro harama kamun ka kawo mitsati ba shi aka fi so wa qala ibn hanbal wajhu al-amali al imam ahmad yace abinda aka fi so in ka zo ka ɗaura harama shi ne mitsati wa kadhalika qala ishaqu haka nan ishaqu ya faɗi haka to me yasa waɗannan suka ce an fi so ka zo miƙati sai ma da yake wa yushbihu an ya kula umar radiyallahu anhu innama an kara dalika shafaqa yace abin da ya umar ya hana saboda tausaya wa shi mai haram an ya arida lil muhrimi idza ba'udat al masafa afatun tufsidu ihramu yake gudun kada wani abu ya abkoma mai harama da ya ɗau harama daga nesa wannan abin ya jawo ya lalata wato sa ko haramarsa wannan shine dalilin da sa Umar ya hana domin kaga daga zul ulaifa an ka ɗauro harama zuwa Madina ba wahala za ka amma an ka ɗauro harama daga baitul shi. ƙasa nawa za ka tsallake kamar ka ƙara so makka to ta iya a wannan tafiyar musamman su a da fiye kwanaki ce ba yanzu da 'yan awanni ka zo ba to a wannan hanyar tana iya yiwuwa wani abu ya zo kuma ka aikata abin da aka hana mai haraba ya aikata ta iya yiwa ka yi tafarki ta iya yiwa ka sa turare ta iya yiwa ka za ya zama arama ta lalace kaga ka lalata ibadarka to wannan shine dalilin da ya sa malaman da suka ce kar a yi suka ce shi ya ka bari ka zo miƙati yadda kana ɗaura harama yan awanni kaɗan ka ƙarasa harami sai ka sauke umararka in kuma aji ka taho ka yi umara ka sauke sannan ka jira kuma fita zuwa aikin haji suka ce wannan shine abin da yake a anna zalika a tsarin masafa aslam umar yana ganin in ya zama ka zo wannan ɗayan miƙatin to shine yafi kuɓuta gare ka domin ya fi kusa zuwa ga wato makka wannan yana nuna kenan ka bari ka zo miƙaci shi ne ya fi amma wanda ya ɗauro kamun arama su ta yi abinda ba a so ka tsallake miƙati ba ka yi harama ba to wannan shi ne kabar wajibi ana iya ka da shi ka biya wancan iliya ko waccan adaya ta barin wajibi Allah ya samu dace. babu kam i'tamaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam babin da ke bayanin umara da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan da mun karanta a bayan umara hudu kuma wannan hadisi ma abin da zai tabbatar ki abu حدثنا ash-shafi'i Ibrahim Ibn Muhammad ala da sana داود ibn abdurrahman an amri ibn dinar an ikrima an ibn abbas al-qala daga abdullahi da abba zai ce itamara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arba'a umari ya ce manzala sallallahu salama ya yi umara ɗaiɗaiɗaiɗai guda hudu ta farko ita ce umratul hudaybiya umaran nan ta hudaybiya wanda yi ta a kusan shekara ta shida bayan hijira ko farkon shekara ta bakwai bayan hijira wanda ya gaya masa abai cewa ya yi mafarki ga shi ya shigo makka wasu shi da sahabbai wasu sun yi aski kwalkwabo wasu sun yi saisaye mana sun yi ɗawafi sun yi sa'ayi sun yi umara da ya faɗa masa habbai wannan kowanne ya gamsu yin shirin zuwa umara me yasa saboda sun san mafarkin annabawa gaskiya ne to tun suka ga annabi yayi wannan mafarki kawai sai suka gaskata za su je kawai su kubara to shekarar aka shiryo aka taho kuma sai aka samu matsala Allah yana so jarraba bayi sai aka tare annabi aka hana shi zuwa makka gashi ya zo dab da makka amma ƙurayshawa suka hana ƙarshe taguwarsa ta tsaya a hudaybiya bai shiga ba har aka zo aka ƙulla sulwa a ƙarshe cewa ya koma ba zai shiga makka ba sai baɗi ya dawo sun ba shi dama ya shiga maka amma kwana uku kawai zai yi ko zai shiga da takubba ba sai dai yar aska kawai aka yarda sahabbai su shiga da ita domin yanka wani abu na bukata amma kowa ba zai shiga da takobi da waye ba kuma iya kwana uku za su manzala ya ga a nan ne yake da sabai abu da biya wanda ya taho da ada ya yanka shi ma ya kwantar da nasa ya yanka ya yi aski ya ce duk su yi aski sabai suka ƙi ƙarshe shawara da umu salama ta ce kai kowa magana je ka yanka taka dabbar ka yi aski ka kowa magana za su ya je ya yi sannan suka yi to har wasu suka ce ya manzala ka ce mana ka shigo makka mun yi aski ka gan mu mun yi kwalkwam kuma ga shi mun zo mun an tare sai ya yake tabbas na gaya muku na yi mafarki kuma tabbas na yi amma na ce muku wannan shekarar na ce muku wannan shekara za ku shiga duka sai a aiki to tabbas za ku shiga shi ne Allah ya saukar da ya tsara goyon bayan annabi ya tabbatar sai an shiga yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq hakika Allah ya gaskata mafarkin annabinsa sai Allah ya rantsuwa yake la tadkhulunna al masjid al haram wallahi sai kun shiga wannan masallaci insha Allah sai Allah ya ce insha Allah malamai suka ce nema ne insha Allah anan tunda Allah ne faɗa dole sai an shiga suka ce Allah ya kawo ne littabarru don neman albarka a koya mana ko kana da garantin abu kace insha Allah shi na ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallikina za ku shiga da yadda Allah kuna amintattu muhallikina ru'usakum muqassirina la taqafu wasu sun yi kwalkwal wasu sun yi sai ba ku jin tsoron komai amma sai Allah ya ce fa alima ba lam ta'lam shi Allah ya san abin da baku sani ba shi za bai sa ai a wannan shekara ba fa ja'ala alamin duni zalika hankali qariba sai Allah ya baku wani buɗi kamun wannan ne daga nan suka yi suka buɗe kai bara ta zama mai ta shigo ƙarƙashin musulunci kaga sai aka musanya musu kenan shekarar Allah yana ganin a hikimar ubangiji in sun shiga ba za a samu maslaha da ake bukata ba shi za su yi halar shi da duk abin da za ka yi ake cewa ka dinga miƙa zaɓin ga Allah kuma Allah ya zaɓa ma ko a lokacin kana jin a ranka baka yi daɗi ba kuma sai zama shi ne abin Allah ya yanke karɓa ni biyu gaba za ka gano hikimar da ta sa aka yi maka haka sai gaba sai ka fahimci ashe a wannan lokacin da an maka wancan abin da kake nema to da an samu matsala sai ka gano ashe wannan abin da Allah ya yi shi ne hikima shi sanya in ubangiji ya zartar da abu kawai ka karɓa hannu biyu biyu saboda alheri tun daga abin da ya samu annabi to wannan ita ce umarar ka ga ba a yi umarar ba a hakika amma dai an ɗauro harama an zo dab da makka sai ya zagara kuma ka'ida idan mai harama ta haji ko umara ya ɗauro harama ya taho mun karanta a baya idan rashin lafiya ta danne shi bai iya ƙarasawa ba zai warware kayansa in ya kari ya zama zai iya zuwa ya sa ba zai warware kayansa in abokan gaba suka tsare shi suka hana shi shiga makka ya warware kayansa mana inda aka tsare shi sai ya warware kayansa in yana da adaya ya yanka abinsa daga nan ya juya ya koma gida Wannan ya ba shi dama baɗi ya dawo to shi shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kinda sun ƙara zo gurin an hada shi shiga shi sa a nan sai warware kayan da na sai yankansa ya aski sahabbai ma suka warware suka yanka suka yi aski sannan suka juya suka koma wannan ita ce umara ta farko kuma ta faru a watan zulka'ada wa umratul qada sai umara ta biyu da ake ce mata umratul qada ko umratul qadiyya al wa anan ba na ramuwa ba al qada ko al qadiyya ana nufin wadda aka kulla ne za a yi shi kuma an yi ta ne min kabilin a shekarar da ta dawo tunda wannan shekara an koma to da shekara mai zuwa ta dawo sai ya taho makka a ne watan zulkada din ya shigo makka ya kwana uku ya yi umararsa bayan kwana na uku daga nan allah ya waye sun tukurai shi suka turo tawaga suka ce to kun kwana uku kuma yarjejeniyar da muka yi da kushe nan sai mun ke ina sane kuma ina kan yarjejeniyar ta bayan gari ya waye rana ta ɗaga kin da ya ce rana ta uku a rana ta uku ka da har zuwa faɗuwar rana a rana ta uku kake ya zama da faɗuwar rana ka fita baka samu alƙawari ba sau da ka washe gari bayan gari ya ɗaga shi manzana kuma ya fita ya kama hanya ya koma madina ita ce ta biyu wasalisatu min al-jirana ta uku kuma daga jiran bayan annabi ya zo ya yi fatu maka shekara ta takwas daga nan ya ɗebi rundina ya tafi ulayni ya yaƙi awazinawa bayan ya yi nasara a kansu sai ya dawo cikin dare ya tsaya a gi'iran ya raba ganima bayan ya gama raban ganima daga gi'iran sai ya ɗaura harama ta umara sai shigo makka da daddare ya yi umara sai kammala ya fita kuma ya kama hanya ya tafi madina ita ba a watan zulƙa'ada sai ta ƙarshe a allati ma'a hajjatu sai umararsa ta hudu wanda ya hada ta da aikin haji ita kuma ya ɗauro armata a watan zulqa'da amma ya ƙarasa umarar a farkon watan zulhijja domin ya baro madina ashirin da shida ga watan zulqa'da ya zo ba ya ɗaura armata sun ƙaraso makka hudu ga watan zulhijja kaga kenan ya ɗaura haramar a zulƙada shi za za ka ji wasu na cewa a zulƙada ya amma ya ƙarasa ta a cikin zulhijja shi kuma wasu ruwayen za su ce ya yi guda uku da a watan zulƙada banda wanda ya haɗa ta da ajinsa sun yi la'akari da ya ƙarasa sata ne a watan zulhijja to waɗannan su ne umara da manzo suna salama ya yi a rayuwarsa guda hudu aikin haji kuwa guda ɗaya yi shi ne ɗayan aikin hajjinsa kuma shi ne ake ce ma hajjin bankwana babul kuruji ila minas babin da ke bayanin fita zuwa mina a ranar tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja alhazai za su fita zuwa mina yanzu tun bakwai ga wata da daddare ake fara fita zuwa ita wannan rana an ce mata yau mutar wuya daga shayarwa domin rawa ya shayar irtawa ya sha ko ya ƙoshi an rayu ɗin shi ne ƙoshi amma daga kishi malamai suka ce an kira ranar yau mutar wuya saboda a ranar ne larabawa a wancan lokaci suke shayar da raƙumansu ruwa su ƙoshi saboda za a fara aikin aji ga dangadan kasar raƙumi shi ya sha ruwa yana iya kwanaki bai tsara neman ruwa ba to a wannan ranar tun da za a yi zirga-zirga tsakanin mina arafa muzdalifa makka mina to sai a ba wa raƙuma ruwa su sha su ƙushi su kai geji saboda za a yi ta ayyuka a waɗannan kwanaki to daga wannan shayarwar na ruwa sai aka ce ma ranar yau tarwiya ranar shayarwa ko ƙosarwa saboda a wancan lokaci suna ƙosar da dabbobin su ruwa domin aikin da za a yi ga dangane na aikin hajji sannan ita minan nan fitarta a wannan rana malamai na cewa kamar wani fara ƙwarya-ƙwaryar aikin haji domin idan annabi ya fita in ya je mina ba abin da yake so ya da zango a nan kamar ta zama in ka faro tafiya ka ɗan ya da zango ka huta sannan kuma ka kama hanya ka ci gaba da ni gagarumar tafiya to shi ba nan ya taso daga makka ya fito ya zo mina ya ɗan ya da zango daga nan kuma washe gari ya wuce araba ayyuka su kama gadan gadan to wannan shine fita mini shi sa an je na ba abin da ake yi sai dai waɗannan salloli guda biyar a lasar magariba isha sai dai ana so a yi ta talbiya labbai kalla umma labbai labbai kalla sharika laka labbai da kawai alhazi za su zantu da shi kenan talbiya da yawaita addu'o'i amma ana son talbiyar tafi yawa to yin fita ɗin zuwa mina a wannan rana ta takwas ga wata ɗin malamai suka ce sunna ba wajiba ba ce ba farin labarci shi ya sa mutumin da bai je na a wannan lokacin ba babu komai a kansa ba wanda yake ya ba da kaza me yasa saboda wannan ɗan yadi zangon zare ko da daddare ka ƙaraso ko da rana ko da safe wannan ya sa malamai suka ba da fatawar a wannan karan ana iya farawa tun daren takwas ga wata ya ka samu tun daren in ana gobe ne takwas ga wata wanda asali a ranar za a fita to a yau da daddare yanzu za a an fara ɗiban alhazi zuwa mina na farko saboda yawan mutane idan ba a fara mutum za a iya kaiwa washe gari da daddare ba a kai wani ba na biyu cinkoso da ka idan an fara tun da wuri za a samu karancin cinkoso a tafi a hankali a kan kammala ko malamai sun ba da fatawa kuma haka abin yake tun da zuwa minan a wannan takwas ga wata ɗin sunna ce kenan in ka je kamun lokacin yayi in ka je lokaci ya ƙure yayi A arafa ce ba a san karanta ta amma wannan zaman na mina na ranar farkon fita wannan sunna ne ba fa zaman ranakun jifa ba wannan ranar farko da za a fita ranar da ake cewa ranar fita to wannan zaman mai na sunna ce shi yasa ya halatta a fita kamun lokacin ya halatta a fita bayan lokacin قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن اسماعيل ان ابا عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane sallah amina yawma tarwiya ranar tarwiya takwas ga wata na zulhijja ya ja su sallar az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha'a wal fajr ma'ana kenan azahar amina ta yi masa ya ja mutane azahar ya ja su la'asar ya ja sallan magariba ya ja isha ya ja asuba ta washe gari kaga amina ya kwana to waɗannan sallolin guda biyar ana so ka same su amina shine abin da aka fi so ka samu guda biyar din a za'ar la'asar magariba isha asibati idan baka same su gaba ɗaya babu ku zuwan kamina ya yi sannan waɗannan salloli guda biyar duka ƙasaru ake yi in man da magariba da asuba dama ba su da ƙasaru kenan a zaar biza la'asar biza isha biza abu na biyu ba haɗa su za a yi ba kenan ba irin yadda za a yi a wace gari a arafa za a yi a nan ba a kowace sallah a kan lokacinta za a yi amma ƙasar za a yi mata in banda magariba da isha da da ba kenan azhar za a kira sallah in lokacin yi, za a jara ka abi la'asar sai lokacin ya yi a kira sallah yi kama a raka abi magariba sai lokacin ya yi a kira sallah a raka uku isha in lokacin yayi a kira sallah a iqama a raka'a biyu asbahi in lokacin yayi a kira sallah a iqama a raka'a sannan hukunci na gaba a nan da mutanen makka mazauna garin makka da baki a nan da ɗaya ma'ana ko mutumin mazaunin makka ne ya fito aikin ajiye ta taho mina kaga dai ai ba nisa da baro cikin garin makka kuma dai yana cikin harami ai to amma in ya zo nan biyu a zahar biyu da asar biyu isha'i ba zai ce a ni mazaunin gari ba ne bari in cika malamai suka ce saboda manzon Allah a hajjin ban kwana ya yi aikin haji tare da mutanen makka amma duk kasar suka yi kuma bai ce da wani cikin mutanen makka ya tashi cika sallah suka ce wannan yana nuna idan mutumin maka ya fito aikin aji to wannan salloli amina da arafa da muzdalifa da ƙasar da zaman da zai amina a kwanakin jifa ɗin nan duk ne ƙasar su da waɗannan su ne abinda yake da alaƙa da ita wannan rana wato ta kenan mazala ya azar da lasa sun magada ila arafa sannan da safiya kuma ya kama hanya ya wuce zuwa arafa bayan gari ya waye قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى يتي عبد الله بن عمر يكن يصلي بيار امنا kenan azahar la'asar magariba yi asuba sun mai kubiru sannan sai gaya ma almajiransa cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dalika yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka wannan ruwaya ta zo cikin muwatta ta Imam Malik Nafi'u yace annabna Umar kana yusalli salli zuhra wal 'asra wal magariba, wal isha'a wal subha bi ita da umar yakan sallaci azahar da la'asar da magariba da isha'i da asuba duka amina babu annuzulu bi minan babin da ke bayanin sauka a mana wannan in ka fito daga makka ranar takwas ga wata saukar da za a yi a mina yaya wato abin zai kasance shin idan an sauka a mina dole ne mutum ya tanadi gurin da zai zauna ko ko ba dole ne sai ya tanadi gurin da zai zauna ba in ya je mina shi ne abinda babin zai magana a kai ma'ana dole ne idan ka sauka mina ka tanadi gurin zama ko kuwa ba dole ba ne a tanadi wannan gurin zama ɗin ma'ana ko a ce misali suna ce a sauka a minan ba farin ba ko kuwa tanada guri ya zamo sunna abinda yake nufi kenan da babu alluzuli bi minan babin da ke bayanin sauka minan قال حدثنا أبو بكر بن أبي kala da suna wake an Isra'ilu, an Ibrahim. ابن مهاجر عن يوسف ابن ماعز عن an Aisha عائشة قالت daga nan Aisha ta ce kultu ya Rasulallah nace ya manzo Allah a ranar da suka kama hanya za su nina ranar takwas ga wata ta ce ala nabniya laka bi baitan ta ce ya manzo Allah ba za mu gina ma dan wani daki a Mina ba abinda suke nufi ba za su yi su kafa masa wani wuri bai zama gurin tsane in an je mina sai ya sauka a nan gurin ya zama kawai gurin manzan Allah ne ba wanda zai sauka a wannan gurin abinda take nufi kenan ala nabni laka bi minan baitin ba za mu gina ma wato ɗaki mina ba kenan mu kafa maka wani tanki ya zama gurin ka ne na dindindin ta sai manzala ya ce la ya ce sai ce minan monaku man sama yace ki sani mina gurin sauka ne na duk wanda ya riga zuwa abinda annabi yake nufi a wancan zamani duk wanda ya riga zuwa mina kawai sai yi ne ya samu guri ya buga tantansa kawai zamansa abinda hadisin babu yake nufi kenan wanda ya riga zuwa kawai tare da gurinsa kawai zaman zamina ya yi mai ya kafa tanti ya zauna ba maganar a wannan ni na riga zuwa wannan shine ne abinda manzo Allah yake nufi قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماعز an ummihi musaikata an aisha ta qalat daga nan aisha ta ce kulla ya rasulullah muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabniya laka bi minan baitan yudhilluka ba za mu gina maka mu kafa ma wani ɗan ɗaki amina wanda zai maka inuwa ba tsalala ya a'a minan munaku man sabaka mina wurin saukar duk wanda ya riga zuwa malamai suka ce abinda annabi yake nufi abinda ya sa ya hana a je a kafa matanci ko a kafa mataki suka ce inda ya ba da dama an yi yana ana masa kowa masu yayi sai zama wani ba zai samu inda shi zai samu inda zai tsuguna ba saboda duk wanda ya ga annabi ya yi masa ya yi don yin koyi to kan sai zama wani kuma zai zo bai da inda zai zauna shi sa sai maza ya ce wanda ya riga zuwa kuma ta yi wani ya zo ya yi ɗaki kuma ya zama wannan shekarar ta zo bai zo da wuri ba kaga yana zuwa cewa zai ka tashi shi sa sai annabi ya na sai malamin suka ce daga nan malamin suka fitar da cewa mena ba mallakar kowa ba ce mallakar musulmi ce ke da shi za a ga dalilin da za a kai tantina yanzu kana iya zama mana a wannan tantin ba kuma a kai komi wani tantin ba wannan ba ma'ana ba mai mallakar gurin kawai inda ka sauka kawai zauna in ka tashi ka tafi bana in ba wani ya zo shi ba ya shiga gurin ma'ana ba mallakar kowa ba ce kaga wannan mu'jiza ce ta annabi don ya faɗa abu kuma gashi yanzu har yanzu hukuncin yana nan domin da a ce ya ba da dama a yi to da wani yanzu ba zai zama inda zai zauna domin wani zai sa a yi masa wani wuri na musamman kuma ya hana wani amfani da shi musamman waɗanda suke da uh, mulki ko ba haka bane sai amfani da diplomasiya take ko menene sai a je da a kakkafa abubuwa da a hana abin nan amma sai malamai suka ce daga wannan hadisin malamai suka yi istinbadin cewa mina ta zama wakafi ga al'ummar musulmi gaba daya kowa mallaka sauki saboda haka duk wanda ya sauka guri ya harama ya ibada in ya bar gurin wani lokacin wani zai iya zuwa shi ba ya zauna shi za ba za ka ce dole inda muka zauna bana dole ba ɗinan za mu zauna ba ne ba ta yi area ba ba nan za ku zauna wannan shine wato dalilin da yasa annabi ya ce wanda ya riga saboda a wancan lokacin ai kaga akwai wanda za su riga zuwa kaga sai su kama gudu shi gaban su wanda ya zo shi ma ya samu ne ya zauna kowa yana da mai kenan a babul gudu min minan ila arafa babin da ke bayanin fita da safe daga mina zuwa Arab, mana mana ya fara mana bayanin kamar shi an gama umara amma yanzu an fito kuma ne aikin haji ga dangadan daga ranar takwas ga wata kaga an zo mina an kwana washe gari za a wuce ina har to sai zama a wannan lokacin kuma malamai sun ba da fatawar ya halatta a kwashe mutane a fara ɗibansu daga mina tun cikin daren arafa a kai su filin arafa tun me tun kamun alfijir ɗin ranar arafa ta fito kusan yanzu abinda aka fi yi ke shi ma saboda waccan matsalar da ne bayani a baya na farko gudun cunkoso na biyu domin mutane su samu wannan tsayuwa arafa ta to sai malami suka ce abin ya sa aka ba da wannan fatawar saboda kwana amina a wannan ranar ba dole ba ne ba wajibi ba ne na ce Su sai zama in kuma aka kwana washe gari da safe aka ce a lokacin za a kwashi mutane zuwa arafa kuma kana son su je arafa kamun zawalin rana daga ketowa alfijir gari ya ɗan yi sha a ce ka kwashi mutane miliyan uku zuwa arafa kuma su je kamar rana ce zawali a yana jan aikin ba zan kaga duk da yawan motocin da suke da su da yawan hanyoyi da ake da su amma duk da an fara da daddare wani sai a kusa kai karfe hudu na yamma ko biyar bai zuwa araba to kaga da sai wace gari za a to araba to kaga wani sai takardar zai zo arafa ke to shi ma wannan in an ɗauke ka a wannan lokacin karkace don ya halatta a fita a wancan zamani na zala ya fita aikin hajjinsa na ƙarshe gaba ɗaya malaman gaba ɗaya jama'ar da ta haɗu ake ƙididdiga sun zo kamar da abu zuwa asar razi ya ce mutanen da suka saurari hudu ba su tajin ban kwana ba su wuce mutum dubu ɗari da ashirin da hudu ba to kaga yanzu linkin su nawa ne suke haduwa a wannan gurin kaga sun fi linki goma to kaga suna da yawa linki talatin ko to ka gani tunda ana iya kai miliyan uku a hasashe ma kenan banda aljanun da suka zo tunda akwai aljanun su ba su da visa a in kai wannan tsara ya ka zama ɗan adam ne gaba ɗaya ai ba ɗan adam mani gaba ɗaya kuma sannan kai ga tsara aka ce maka wannan mutum miliyan uku ne kai ka sun dubu miliyan uku to amma ko na yi masu da biza akwai aljanu suna zuwa kuma ibada aji shi kuma aljanu wani biza zai nema to wannan shine dalilin da yasa ake fita da mutane tun a wannan lokacin to shi ne ce babin da ke bayanin fita da safe daga mina zuwa arab to ko da cikin daren mina aka tafi da kai ba matsala sai zama ma safiyar ta same ka a arafa kaga duk abin da ake bukatar yi a ranar arafa kana da damar kai wanda kuma wannan shi ne mafi muhimmanci fiye da wannan kwana a mina ɗin haddasa na ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عقبة عن محمد ابن أبي بكر عن أنس قال daga Anas dan yace radauna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yau yace mun yi sammako tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safiya wani bayan gari ya waye mun taho Arafa sai ce fi hada yau a wannan rana ta Arafa sai ce min minan daga mina ila arafa zuwa arafa fa minna man yukabbir cikin ma akwai masu kabarbare wa min minna man Illu, cikin ma akwai masu yin talbiya fa lam ya'id hada ala ada, me yin wannan bai aibata me yin wannan ba wala hada ala ada, haka me yin wannan bai aibata me yin wannan ba wa rubbama kala wata ruwayar ma yakan ce haula ala haula waɗannan ba su aibata waɗannan ba wala haula ala haula haka nan waɗannan ba su aibata waɗannan ba abinda Allah zai ce nufi shine a safiyar ranar tara ga wata da za su fita arafa sun bi annabi zuwa arafa saboda shi ana zai na kusa da manzana tun da bai masa hidima ne ya ce a tafiyar wasu su yi talbiya in sun gaji sai su fara kambara wasu su kuma suna kabarbari in sun gaji sai su dawo yin talbiya sai ce amma waɗanda suke yin kabarbari ba su aibata masu yin talbiya waɗanda suke yin talbiya ba su aibata masu yin kabarbari ba ma'ana ana nufin a wannan safiya a hanyar kata zuwa mina abinda aka fi so alhaji ya shagaltu da shi abubuwan nan ne yawaita talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sai kuma yawaita kabar nan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ma'ana ko kai wannan in ka gaji kai wannan in ka gaji yi wannan in ka gaji kai wannan ma'ana haka annabi ya taho har aka taho filin arafa wannan ya nuna kenan daga minan in an taho arafa ba shirin za a shi za aka fi san yawan talbiya mun karanta a ba hadisi da aka tambaya annabi wani abu ne ya fi yace mai alhajju wasajju aikin hajjin da aka yawaita talbiya shine hajji murya ta daga da talbiya da kuma sajju aka yanka aka zubar da yi. kenan ranar fita arafa ana so ka yawaita talbiya har ka kai filin arafa daga nan kuma wani hukuncin zai biyu baya Ya ce babu babin da ke bayanin almanzilu bi arafa masauki a arafa ma'ana babin da ke bayanin idan al'adu ya fita daga mina ya taho arafa a safiyar ranar arafa to in yaje arafa masauki zai samu ya sauka a nan ya huta wannan shi za ka ga a mina an yi tantina arafa ma an yi tantina mana in ka je tanti za a sauke ka saboda manzan Allah ma da ya je rana arafa tanki aka kafa masa ya shiga ya zauna shi kwanciyarsa ya ma ya huta sai da rana sai zawa ne sannan ya taso domin tsayuwar tana farawa ne daga zawalin rana قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال أنبأنا نافع بن عمر الجمعي عن سعيد بن حسان an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yanzilu arafa arafat fi wadi namira ya sauka ne a arafa a kwarin nan na namira wadi namira shine inda masallacin nan yake a yanzu masallacin da ake hudu ba ta arafa a ciki ai sallah abin da za a ce masallacin saboda ranar arafa da annabi ya fito daga mina ya taho arafa ba cikin filin arafa ya shiga ba lokacin wannan gurin inda masallacin yake nan aka kafa masa tunti ya sauka tun da annabi ya sauka a gurin shi sa aka gina masallaci wurin nan ya zo ya sauka lokacin kwari wadi namira sai ya sauka a nan aka kafa masa tanti ya shiga ya huta sai da rana ce zawali sai je wanka wanda wannan wankan suna ne wankan arafa sannan ya fito ya taho sannan ya hudu ba wannan hudu ba ta sahararriya sannan baya ya kammala hudu aka kira sallah sannan ya ja sallah a za a raka a biyu aka sallame sannan aka yi kama ya ƙara jalla a raka a biyu aka sallame daga nan sai ya bar wannan gurin daga nan kai shi ya taho inda yake tsayawa jikin dutsen arafa sannan ya fara ibada daga nan tsayawa arafa ta kankama to shi ya sa ma a yanzu za ka ga al'azai in sun taru ma a namira in an gidan da sallah da limamin da sauran jama'a duk gurin suke bari saboda ita namira tana wajen iyaka arafa ba ta shiga cikin iyaka arafa sai raka ka in ka tsaya a gurin ba ka tsaya a filin arafa sai raka ka sai ka baro gurin saboda a da fari ne sai ka baro gurin ka hau za a ga inda aka yi samu za a ce daga nan iyaka arafa ta fara sai raka ka sai ka shiga nan ko nan ka shigo ka tsallako kaɗan ka shigo arafa daga nan kuma duk filin arafar gaba ɗaya duk inda kake duk yawan gurin nan da arafa ce ma'ana duk inda ka tsaya kenan ka samu tsayuwa arafa shi sa da annabi ya zo kankanin jabalin rahma da shi dutsen arafa ya tsaya a kan rakumarsa yana zaune sai ce ni a nan na tsaya sai ce amma duk filin arafa wurin tsayuwa ne sai ce kowa ya tsaya inda ya ci kaga ba inda annabi ya hau kan dutse ba inda wani cikin sahabbai ya hau dutse amma sai ga mutum ya aiko koduwa ya zamo ya dangaro ya kare a banza a ya hau kuma ya tafalci kuma yana nuna wa gida yana cewa ku taya mu da addu'a ni na mamakin wannan abu kai da ka je wurin karɓar addu'a wai kai da ka je ga wasu wasu na nan wai wasu taya ka da addu'a a sai dai kai ke musu addu'a kai to sai manzala ya zo wannan wadi na mira sai ya sauka kala abdullahi dan umar ya ce falamma katala ajjadu ibn zubair yace bayan tafiyar manzan Allah da kulafa rashidun lokacin daular umawiyya lokacin da ajjaji ibn yusuf ya kawo ari makka ya kashe abdullahi dan zubair jikan sayyidina abubakar sahabin annabi wanda aka fara haifa muhajirun bayan Ijira bayan ya kashe shi a makka kuma sai ya jagoranta haja a wannan shekara shi hajjaji to a ƙa'ida shi abdulmalik ibn marwan alifan balo umayya na lokacin ya naɗa hajjaji ya zama amirin hajji amma yake da hajjaji duk abin da zai a filin hajji kar ya yi sai ya samu bayani da umarni daga abdullahi dan umar kaga saboda ya san ajiyaji ba sanin addini ne ba zai iya zuwa ya kato bara sau da ka yi tambayi sahabbai kuma ibnu umar na rayu sau da ka yi tambayi abdullahi dan umar to shine mai ruwa ya ce lokacin da ajiyaji ya kashe abdullahi dan zubair a wannan shekara da aka zo aikin aji arsala ila ibn umar a ranar arafa sai ajiyaji ya aika ma abdullahi dan umar a ranar fa shi zai yi hudu ba a arafa shi hajjaji amma ya aika ma ibn umar sai ce wai ayyu sa'atin kana annabi na alaihi ya ruhu fi hadal Ya ce a wani lokaci ne annabi yake gangarowa ya ta umurin hudu ba kaji ya zafi sai na arafa bai san ba a wani lokaci ba za na zai hudu ba ta ma ya kyan kai tun da ya tura ya tambaya kala sai abdullahi dan umar yace ka na zalika ru'na saboda ya san wai hajjaji yake ku je ku gaya masa in lokacin yayi za mu taho daga ya ga mun taho gurin wurin hudu ba to ya san lokaci ya yi shi kaga ya fi sauki na ce man zawalin rana ba lalle ne ya gane ba a ce maka za sai aka ce kawai in lokacin ya yi zamu fa arsala رجلا ينظر yanzuru ayya يرتئل yarta'il da aka zama ga ajjaj zai ƙara turo wani kuma cikin dakarun zai ce ya tsaya nan ya ta lura da ibnu umar daidai wani lokaci zai fito ya kiyaye mai lokacin falamma arada ibnu umar an ila lokacin da abdullahi da umar ya nufin zai fito kala sai ce da jama'arsa a zazaki shamsu rana sai zawali qalu lam tazid ba'd suka ce a ai yanzu da saura ba ta yi zawali ba bajalasa sai zaman sa a tantarsa sun makala sannan ya ƙara tambaya da bayan wani lokaci a zagati shamsu rana sai yi zawali kalu suka ce lam tazid ba'd har yanzu dai da saura bajalasa ya ci gaba da zaman sa sun makala sannan sai ce a zagati shamsu rana sai zawali kalu lam tazid ba'd suka ce har yanzu dai da saura fajalasa ya zauna bayan wani lokaci ya ƙara tambaya sun makala a zagaci shamsu rana ta zawali ƙalu na'am suka ce eh yanzu ta yi falon ma kalu yayin da suka ce ƙadi zagat ta yi zawali yanzu ayar ta hana sai ya fito ya hau abin awansa ya gangaro gurin ne gurin da za a yi hudu ba a isha ƙala waki'un ya ali raha sai ya taho daga nan a ajaji ya fito sannan aka yi hudu ba sannan aka yi sallar azahar da la'asar wannan hadisi yana nuna mana kenan idan aka tafi filin arafa musamman kai da aka kai ka kwana a arafa kana da dama da safe kai ta baccin ka huta don ka samu ƙarfin ibada idan dab da lokacin zawali ya yi, in kana buƙatar sunna sai ka je kai wanka wankan arafa irin wanka da ake na shari'a in so kake kai na soso da sabulu to kai na soso da sabulu in ka gama in so sai kuma ka yi ne wannan na ibada amma ka sani dama a wannan wurin ba za ka yi amfani da sabulu mai kaishi ba saboda tarare akwai tarare a ciki kuma an ana ka kasa tarare shi yasa in za ka je aikin hajji sai ka tanadi kenan sabulu iri biyu ka samu wanda kwata-kwata zai da ƙanshi shi za ka yi amfani da shi a lokacin aikin haji bayan an kammala sai ka ci gaba da amfani da wanda ka saba amfani da shi mai kanshi to bayan ka yi wanka sai ka alola ka ga wannan shi sannan sai ka dawo tanto idan kusa kake da masallaci a namira a yanzu kana iya zuwa masallacin namira ka saurari hudu ba a nan a yi sallah a zahar da la'asar da kai idan kana nesa ba a ce dole su ji ba don wani daga inda suke a filin arafa zuwa wannan masallaci nisan ya isa akwai nisan da suke abinda aka ce shi ne tun da manzana ya ce duk inda kuke kamar yadda za mu karanta hadisi wasu suna nesa sai annabi ya turo ce a gaya masa su tsaya nan inda suke sun samu ne aiwa arafa su to inda kuke a tantin a nemi wani wanda ya san mai shari'a ta ce sai muku ɗan ƙwarya-ƙwaryar wa'azi tunatarwa kamar hudu ba tunatar da ku kuma muhimmin abu da ake so a wannan rana a hatta a hudu ba da annabi za a ga zalibi ya yi bayani ne filla-filla a kan aikin aji da ita kanta ranar arafar da abin da zai biyo bayan arafa sannan kuma sai annabi ya hudu ba da gami gaba ɗaya rayuwa gaba ɗayanta gama isharori da ya dinga nuna sabai suka dinga fahimtar ba wannan abin nasa ban kwana yi wannan dalilin ne sa za ka ga hudu ba arafa ta bambance da sauran gobe za ga kusan mai bar ya shafi komai da ke faruwa a duniya saboda manzana shi na wancan zamanin sai da ya taɓa komai sannan a ƙarshe sai kuma ya bayani akan ita ranar da matsayinta da darajarta da abubuwan da ake bukata a yi a wannan ranar Sau saboda haka kenan babu laifi a inda kuke wani ya tashi dan tunatar da ku akan muhimmanci ranar arafa da irin falalarta da abubuwan da ake so a yi in a gama sai ne kira muku sallah tunda kun isa ku yi sallah kuna da yawa sai a yi ikama jagoran ku yake zai sallah a kammala iqama ibtida al asr daga nan daga tantin ku kuna iya zama ku fara aiki sai ka ji ko ina ba musamman in akwai zafin rana in ka fita zafin rana zai gala bai taka in ba a yi sa'a ba ka kasa yin abin da ya kamata wanda kuma ba a san daga faɗo daga zawalin ranar da su ake hatta fadi kawai ka shiga da aiki shi sa ma kai a zahar kai la'asar shi sa ma da safe aka ce ka huta kaga sai ka zaje kai ta fama har ne rana ta faɗi ka karanta ƙur'ani ka yi tasbihi ka yi salatin annabi ka yi addu'o'i amma dai abin da aka fi so a yau ta yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to wannan za a yi kai a ranar gaba kaga nan ba sai ka fita ka je yawo ka wahala domin akwai wanda suna fita su je yawo sai zama kusan rabin yinin a yawo su sun je na sun ɗauko hoto sun je sun sun ɗauko hoto abin da zan nufi faɗa yana faruwa ne saboda ka wasu suna nan suna neman lahirar su da duniyar su shi kuma suna shi suna yawan ɗauko hoto ka gaba daidai ba ne saboda haka ka tsaya a nan a wannan rana ka zaje ka yi ibada Allah ya samu dace ai lokaci yayi ko mu tsaya nan wallahu alam sai mu tafi darasi ne zuwa tsayuwar ya za ta kasance wallahu alam hmm. eh eh hmm. Mm. kuma na mm. da kashe cikakke ba wato shi ana iya cewa bara gurbi ne cikin mutanen kwarai Allah ya jaraba al'uba da shi wannan shi ne kawai abin da za a ci kuma dama haka Allah yake tsarinsa za a ga da inda al'umma ta kai da nagarta sai an samu wani ya fita zakka Tunda kaga shi dai a gefe da ga annabi mutum da ba sahabi ba. amma kuma ya zauna da waɗanda suka ga manzo Allah sahabbai tunda ya zauna ya ga Ibnu Umar ya yi mu'amala da shi ya ga Anas ya yi mu'amala da shi da wasu da yawa daga cikin sahabbai duk da kamar manyan irin sa Abubakar Umar galibi da yi Usmanu da waɗannan duk da kai ga haduwa da su ba amma dai ya haɗu da waɗancan wato shi wani mutum ne da Allah ya yi shi muna iya cewa kuma annabi kamar mu'jizar annabi ta yi ishara zuwa gare shi domin manzala yake a kabilar sake kabilar su kenan sai yace a wannan kabila za a samu wani alakacce za a samu kuma wani shaidani wannan manzala ya faɗa tun kai yace a kabilar sake akwai wani halakacce da zai bayyana gaba akwai wani shaidani to hajjaji shi ne wannan halakacce. shi kuma shaidanin wani ne shi kuma bayan hajjaji aka yi shi sunansa muktar ibn abi ubay at-taqafi kaga shi ma da kabila ya shi kuma sanda ya taso cewa hasken Allah ne yake sauko masa daga sama saboda ka da abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa kuma ya samu mabiya suka bi shi sun yadda duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa saboda hasken Allah a jikinsa irin abin da a nasara suke na hulul din nan kasan nasara suna da wata gida ta hulul wal ittihad cewa waɗanda suka kai matsayin waliyai a cikin malamansu to wannan hasken Allah na haɗuwa da su saboda haka za su cuɗanya da Allah su zama shi ya zama su shi za a haramta musu aure waɗannan waliyan amma suna zana kuma Allah ta wake to kaga irin wannan shi ma ya faɗa kuma sai da aka sha wahala kama a kashe shi domin ya samu rinjina mai ƙarfi wadda ta dinga kare da kare kuma tsayensa shi sa ko yanzu ne fito da shi dan cikin ya samu magoya ya haɗa kare shi kai mamaki to kuma abin da ke ƙara tabbatar da hajjaji ne wannan alakacin ita asma ta ji sanda annabi ya faɗa yayin na na aisha kuma ta gaya hajjabi ta ce kai ne wannan alakakken kaga sahabi ya fi sanin abin da ya rawaito domin lokacin da ya zo zai kashe ibnu zubair ɗin ɗantani ita yayan na na aiki kuma wani abun mamaki shi abdullahi ɗan zubair yana da wata irin baiwa na farko dai shi aka fara haihuwa bayan an yi hijira ga mutanen makka muhajirun da suka yi hira zuwa madina shi aka fara haifa musu bayan hijira su kuma mutanen madina wanda aka fara haifa bayan hijira nu'man ibn bashir sanan na biyu babansa na yan goma yan aljanna kakansa na gurin uwa na yan goma yan aljanna ɗaya na abubakar kakan kakansa kenan baban kakansa abu kuhafa sahabi wadda ta ɗauke shi tun daga yayi ya taso a gunta ya girma na na aisha mata annabi a gidan annabi ya girma ita ta rene shi ita ta koyar da shi ta masa komai ita ce uwarsa dalilin da ya yasa kake ji ana cewa na na aisha ummu abdullah shi abdullahi dan zubai saboda ita bata taba haihuwa ba ummu abdullah annabi ce ki danga alkunya da dan yar uwarki tunda ita ta rike shi kanya to amma hajjaji ya zo makka inda aka hana zubar da jini ya zo ya shigo da runduna aka yi yaki sai da aka rubuce bangon ka'aba a yakin sannan ya kama ibn zubair din ya kashe shi a cikin makka kuma ya hana gawar ya race ya ce sai uwarsa ta yi magana sannan zai ba da gawar ita kuma asma wace magana ka duba uwa da ɗa sai ta fito ta shiga harami ta je ta yi da wafin ta ce abinda za ta ta dace ta zai ba bai magana ba sai magana wata rana sai tura mata cewa a ce ta zo yana kiranta shine sai ta aiko masa ta ce ba za ta zo sai ce a gaya mata in ba ta zo ba zai sa a jawo gashin kanta a ƙasa a kawo ta da mawuya yar sayin na abubakar shi nan sai sojoji suka ji suka gaya mata ta ce ba za ta zo ba ana gaya mata sai tashi sojoji suka biyo shi yana zuwa ya bugo ƙofar gidanta ya shigo ba sallama sai yake da ita kin ga abin da nema makiyan Allah wai ɗanta kenan Abdullahi dan zuwan ne makiyan Allah sahabi ɗayan ababilan nan guda hudu sai ta buɗe baki sai take da shi ka lalata masa duniyar tunda ka kashe shi sai ta ce amma ya lalata ma irinka ba ka da lahira da haukan ajiyaji, shi sa in mutum yana jin wai da isa ko da izza in ya haɗu da wani mai imanin ya firgita da haukan ajiyaji ya yi yunkuri sai ta daka matsawa sai da gigike baya ta ce annabi ya gaya mana a ƙabilar ku akwai halakakke akwai shaidani ta ce kai ne wannan halakakke ya kasa yin komai da baya da baya ta yi mamaye kuma ƙarshen rayuwarsa ba ta kyau ba gaskiya imamu ya ce malaman sun yi ijma'i shi ake nufi halakakken kuma rayuwarsa ba ta kyau ba domin ƙarshen rayuwarsa ya ji bala'i a jikinsa sai da yake da Hassan al ya roƙi Allah tun da Allah yana karɓa addu'arsa dan Allah Allah ya kashe shi ya huta saboda masifar da yake ji a jikinsa kuma ka taba jikin ba za ka ji alamar komai ba wannan kaga tun saboda ne ai ya kashe bayan Allah da yawa ya kashe abdullahi dan zubair ya yi sanadin mutuwar Ibn umar abdullahi dan umar domin shi ya sa dalilin wannan aikin hajjin da aka ce ya karba daga Ibn umar ya sa aka sa kibiya aka sa guba a jikin kibiya aka saka ta ƙarƙashin wannan fatar da ake takawa a haura kuni Ibn umar yana takawa sai wannan kibiya ta huda ta shiga ya ƙafarsa sai guba ta shige shi wannan ta sanadiyar mutuwa ya kwantar da sa'id Ɗan jubair ya masa yankan rago sa'id ibn jubair shi ne babban malamin tafsiri ɗaya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas a kansa ne imamu ahmad yake cewa ajabi ya kashe sa'idu ibn jubair lokacin da duniya take buƙatar sa sai ya ce duniya ba za ta taɓa ya biyo hajjaji wannan imamu ahmad yake faɗin wannan magana to kaga ya taɓa bayan allah da yawa ya za allah ya bashi shi za duk yadda mutum zai yi yadda zai amma ya yi bayan Allah taɓa su za ta iya lalata ma duniyarsa kuma ta lalata masa lahirarsa. shi za an ka ga mutum yana wannan to in ka isa da shi da ya masa ba kai ba zagin bayan Allah ba kai ba cin mutuncin je ka yadda za ka yi ka yi duniya ci amma in ka ce kuma za ka ci gaba da taɓa waɗanda ba a ruwan su. mutum ba zai gani kyau ba Allah ya kiyaye wallahu a'lam ba za a kira sallah